subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwanmu a cikin wanga rana mai albarka cikin wanga lokaci mai albarka cikin wata mai albarka watan ramadan yana da kwana ɗaya daya ishirin da ɗaya ikon allah tamurru bin ayyamu tatra wa innama musaku ilal ajali wal ainu tanzuru to Allah sa mu kare lafiya Allah ya sa wanda ya gushe gaba daya mun samu ladan shi to inda muka tauye yadda ya kamata ba Allah ka yafe muna Allah ka ba mu ladan ramadana na da kwana daidai goma yana da kwana daidai ishirin da daya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da kwana na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu miladiyan annabi isa 2020 3 muna cikin watan april yana da kwana ɗaya-ɗaya nawa goma sha biyu ga munan nan masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a jami'u takwa don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani a cikin wata mai alfarma watan ramadan bala babu shakka abu na farko muna ruku Allah ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi sannan abu na biyu muna ruku ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a bisa sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kwana 21 ga Allah ya sa muna cikin wanda Allah ya yanta samu gidan aljanna Allah ya sa muna cikin yantattu Allah ya sa muna cikin yantattu suratu hud bala mu yi karatu muka zo muka kai inda ubangiji Allah ya bankado ma manzon Allah wani sabon labari ya labarta ma manzon Allah sabon labari ya masa masana annabi Nuh ya kawo masa na annabi hudu sannan Allah ya ce masa ga sabuwa kuma na annabi salih na annabi ba bayan Allah babu shakka mu yi karatu muka yi karatu sannu a hankali shi ma ya gaya da mutanensa ya kawo mai abudullah malakum min ilahin ghairu har ya ce musu huwa an sha'akum min al'ard wasta'amarakum fiha ya kawo musu dalilan da ke nuna cewa ya kamata su bautata ma Allah ya tabbatar evidence an ce bautata ma Allah shi kare me yasa yace huwa an sha'akum min al-ard wasta'amarakum fiha shine wanda yake ibtada khalqakum ala min ghairi mithalin sabiq ba wani yayi Allah ya koyi ba shi yayi abin shi ba wanda ya taba kunni Allah ya koyi kunni wurinsa hanci Allah bai koyi wurin kowa ba kafa ma Allah bai koyi wurin kowa ba shi abin shi yayi dabba mai kafa biyu yayi mai uku yi mai hudu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha sa'annan kuma ista'marakum fiha ay ata'a lakum al-umra fiha ata'a lakum al-aisha fiha sannan ya hore muku rayuwa a ciki ya baku karfi ya baku dama na gine-gine a ciki ashe ayan ga da nai nazari kaɗan ba shi na gane wato inda Allah bai hore muna mu iya mu yi gini ba ba mu iya mu ko ne da gini bai zaunuwa huwa astamarakum fiha sai ubangiji Allah ya ba mu dama kai bai Allah barin ga mu da muke bayani da Allah ke bayani cewa amman ja'ala al arzakarara qarara sai ce me wa ja'ala laha rawasi rawasin ga bayan Allah in ba don Allah ya yi ma duniya wanga rawasin ba wallahi da zuna ba ta zama lafiya bayan da Allah ya shimfida duniya sai da ya kafa mata duwatsu duwatsun na shebar duniya ya stabilize kun gane karatun ku. to wata wannan ke nuna cewa in ba don Allah ya ba mu dama ya hore ya ce ba sa in sun gina ki bar gini ya tabbata ba da ginin bai tabbata kai kuma in ba don Allah ya baka daman gini ba baka ka gina sai ce da rayuwar da gini dukan ni Allah yi istamarakum fiha sannan me sai ya ce fastaghfiruhu thumma tubu ilai sai ce ka aka suka ce to me kake nema wurin mu ka ce istamarakum fiha sannan me kake nema yace abinda Allah ya aiko ni in zan gaya muku thumma tubu ilai min ibadati al-asnam wal awthan ku bauta ma Allah ku tuba ku yi laifi laifin da kuka yi istaghfiruhu min ibadati al-asnam wal awthan bauta ma wani koma bayan Allah da ya muku ga laifi ne ko ba laifi ne? Allah ya kawo ka duniya ya alici duniya ya baka dama kai ya baka dama ka iya ka gina bayan da ka gina ka kare ya baka rayuwa don Allah godiya wa ya kamata kai mu rashin godiya yi laifi ba yi laifi ba ce tun da ku yi laifi thum istaghfiruhu ku yi istighfari min ibadatil al-asnam wa tubu ilayhi birruju'i ila ibadatillah Allah shi yasa ai kaga Allah ce fastaghfiruhu thumma tubu ilai ga istighfar ga tuba ina ya kamata a aje kowane masayi shi istighfarin nan ku yi laifi ce sa istaghfiruhu ku nemi gafara min ibadatil asnami wal authan in kun gama kuma tubu ilaihi sa'annan ku yi tuba bin ku koma wurin bautan Allah shi kadai bayan kun fidda wa'annan abin da ya kamata ku yi na biyu shine me ku koma zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine tafsirun min tafasir wa tafsir yaqul istaghfiruhu sai ce me thumma tubu ilai ai bi mana istaghfiruhu mimma madha ku nemi gafara ga abin da ya wuce wa tubu ilai fi ma huwa al'an sannan kuma wanda kuke yanzu shi ma ku yi tuba sai sa malama suka ce istighfarin farkon na ai daga wanda ya wuce kenan tuban kuma wanda kuke ciki domin laifinka ana iya biyu ne ka riga ka yi package wani ka ajiye ko ko da akwai da kai suna nan sannan ga wanda kuma <laughs> kana ciki shaka ce istaghfiruhu mimma madha ku yi istighfari wanda ya wuce wanda kuke cikin kuma tubu ilai Ko gane karatu shi ma tafsiru min tafasir wa tafsir yaqul wa ismail maska ce tubu istaghfiruhu thumma tubu ilayhi ay bi ma'ana istaghfiruhu min as-sagha'ir wa tubu ilaihi min al-kaba'ir shi kananan ku istighfari manyan ko ku yi tuba shi ma tafsirun ne min at wa tafsiru yaqul thumma tubu ilai sai ce musu ne na malam Musa inna rabbi qaribun mujib inna rabbi qaribun mujib a wanga mu bayani yace qaribun min al-mu'minin mujibun li du'aihim qalu ya thamud qalu ya qalu ya salih qalu ya salih suka ce ya salu dama mun ga muku kirare ne kad kunta fina marjuwan qabla haza suka ce sala gabanin ka zo kana irin wanga maganganun ga kad kunta fina marjuwan shi ce me qabla haza don Allah ku zo tare ni da ku baki daya suka ce sala ka kasance mutumin kirki muna yaba iliminka muna yaba wayonka muna yaba shawaranka mun san ka ka samu mun san dangantakanka mutum ne mai zaman lafiya kana da hankali baka magana she magana da ke kawo kwanci hankali da zaman lafiya kana ba da shawara na zaman lafiya wallahi ka kasance mutumin kirki ne wannan ma mun shawara muna son mu mai da kai shugaban shugabanmu mu mai da kai sarki mu mai da kai jagora kabla aza gabanin wanga abin da ka zo mu da shi abin ne yasa na jawo hankalinku nace ku zo wato na suka yi magana she suka yi referring menene wanga wato Allah kenan gabanin ka kawo muna Allah ga kai mutumin kirki ne ka ji mushriki an zo an ce mai yabo ta ma Allah sai ce wai gabanin a zo a yi bayanin Allah nan wanda ya zo ya yi bayanin gabanin ya zo ya ce abota ta ma Allah nan shi mutumin kirki ne wato ashe bayanin Allah wurin su maganar banza ne kashe sabawa abin da ke tada hankalin miyagun mutane kamar tauhidi Allah ya kada mu da miyagun mutane kad kunta fina marjuwan qabla hada ka kasance mutumin kirki ne ba tun kai ba makaryaci ba ne sa'annan kai ba mishe shaidan zur ba ne sannan kuma baka taba wai kana neman ka rinjayi wani ko ka ci kudin wani ko kai makaryaci ne ko wanda bai da amana kai mutumin kirki ne amma ka o abudullah malakum min ilahi na gairu wallahi ya bata ka ya bata <laughs> ka san dawon tauhid akwai gwagwarmaya da Allah in ka duba abin da Annabi sallallahu alaihi yake shiga cikin ga da kuma abin da dr idris ke shiga cikin gaba allah abin ban mamaki ne ya da ban mamaki da allah yana da ban mamaki a ce muku ku bautata ma allah yanzu shi zama abin ban mamaki shi yanzu a zuwa ce muku ku bar kowa ku bautata ma allah mutanen bauchi shi zama ban mamaki to shi sa bai allah in ka shiga cikin qur'ani ka duba irin gwagwarmayar da annabawa da manzanni suka yi duk abin da zai biyo bai da ban mamaki bai da ban mamaki sai ce kada kun tafina farjuwan qabla hadha atanana an na'budu ma ya'budu aba'una yanzu istif'am ma'anahu al-inkar inkar kenan yanzu shin ka duba huskokinmu mu ka san baba wani da baba wani da shugaba wani da sarki da sarki da wane ne da babanka da mu duka baki daya duk abubuwan da suka aje muna irin wayo da irin fasaha da zaman lafiya da irin tsarin da suke muna ga she ka zo ka ce mu bar bautata ma abinda iyayen mu suke bautata ma wa mu komo mu bautata ma Allah ka kai salu lalle ka samu cikin shakka mai tsanani shi suka ce ka samu eh, eh, a tanana na buda ma ya abudu a ba'una sai suka ce wa inna na lafi shakkin mimma tad'una ilayhi muri. to wanga shine ina ji inda muka saya jiya kenan A atanhana an na'budu ma ya Abudu ya'budu aba'una wa na lafi shakkin mimma tad'una ilayhi muri. yanzu bautan Allah kenan kan shi aka yi wangaran dinga baki daya sai sa Allah sa mu kare lafiya bangiji Allah sa mu kare lafiya Ta yanzu annabi salu zai ba su jawabi ai bai kare ko da kare ya kare ke kuna gani ya juya ce na sallama to za mu ji na ja mu je malam umar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير الله أكبر قال عمر الله ساكا بك على الخير يقول لك كان منا كراتون سي كمان غباري ما كمان كان منا تفسير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 kala ya qaumi da zai da suka yi maganganun su suka kare a tanhana an da ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una na ko tad'una ilayhi murib aka lallashe shi kunga an lallashe shi an ce kai mutumin kirki ne da aka mai wannan lallashin sannan suka zo suka ce za mu bar abin da iyayenmu suke bauta don magananka ka san bai yi ba salu salu ka ce she ya ce na qala ya qaum sai ce ya ku ji hikima da basira da sinkayen nisa da magana da wahayin Allah sai ce musu ya kauni ya ku mutane na ilal'an an lam yatabarra kaga bai hushi ba sai ce ya kauni ya ku mutane na wanda kun sani na san ku har yanzu ba ina kin ku bane har yanzu ni da ku duka abu guda ne ta bangaren dangantaka amma abin da nake son ku gane shine na'am ara'aytum akhbiruni ara'aytum bi ma'ana akhbiruni mafi yawa a ara'aytum cikin qur'ani kaman bi ma'ana ru'ya ku bani labari ko ku zo mu gani na'am in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace tabbas wannan dalili kenan da yake tabbatun wanga maganan annabi hudu inda ya kuntuna yayi wanga magana ko da annabi annabi nuhu kenan ko annabi nuhu ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi bi ma'ana mutayaqqin ni da na tabbatar ku bani labari kuma ni na tabbatar in kuntu ala bayyinatin min rabbi na kasance ala bayyinatin min rabbi abinda nake gaya muku ga duk baki hujjoji ne daga Allah akwai akwai sharati ciki a ya tabbatar yace yanzu abinda nake gaya muku ga duk baki dalilai ne daga Allah hujjoji ne wahayi ne Allah ya ya bani na'am wa atani minhu rahma sa'annan ko wa atani minhu rahma bayan da ya bani hujjoji da dalilai wayi daga gare shi wa atani minhu rahma sa'annan kuma ar-rahma nan ga shine me Allahu akbar ina son wanda zai fassara min ar-rahma na kan tafsirin da muka wuce na farko sai ba shi kyauta na'am bi ma'anar nubuwa barakallahu fik Allahu akbar wa atani min rahma ai bi ma'ana Allah ya bani hujjoji wa atani minhu rahma sai ya maida ni ba annabi manzo mun samu ga bayani cikin da yake ko ina son gane ne muna tare ko ba mu tare Allah ya saka da alkhairi in an kare ka zo baka kaji wa atani min rahma sai ubangiji Allah ya bani ar-rahma an-nubuwa bai Allah ya ya annabtaka dai zama rahma rahma na farko dai na farko na farko Allah ya zabe ka ya ce maka sala kai manzo ne ba annabe ne babu shakka ni da ku duka musa rahma ne ko ne ba rama ba annabtaka rama ne ko ba rama ba rama ne kan waɗanda yake Allah ya ba su ya mai da su manzanni to sauran jama'a fa yanzu mun tabbatar kan tafsirin da ya wuce rama ne kan shi annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi muhammad zakariya yahya duka rama ne to mufa mufa rama ne kan ta yaya ai kaga na farko su dai Allah ya zabe ka yana magana da kai direct wa kallama Allah Musa taklima wa ta'adha Allah Ibrahim khalila wa atayna Dawud zabura محمد رسول الله يا زكريا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم su. يند الله يكرسون انا نونا تشوا كاي كودا با كون to mu ya annabtaka da manzantakan sunnan yake zama rahama kanmu ya yake zama rahama ya kamata ujoji ya yake zama mu rahama kanmu kai ka karbi kudi guda zaka kuma kara sanka kwace min kudi na duka bar wani kuma ya lashe mu ya yake zama rahama wurin na farko barin gaya muku rahama ne kanmu babu shakka domin yanzu na soniya ya daga ce eh muwa rahama ne kanmu amma ya yake zama rahama kanmu na yi bayani da kyau hujji ga wani malamin tafsiri imamu shaukani na bismillah ja mu je ko gani ko kai tabari ne ko kurtubi ne ko shaukani ko ibnu kasir to ja mu je zuwan ba annabi ya zo muna magana rama ne in atun fadi zuwan ba annabi ya zo ce Allah ya aiko ni kuri amma ina so ina neman ka bankado dalilan da ke sa ya zama rama gare na'am eh in muka biyayya shi zama rama oh shi mun biyayya shi zama rama to shi na'am ashe na kyale ku ba kyau yau <laughs> na'am mala Hausa Allah ya mutunta mu ne shi aiko su eh, ya zama rama gare mu allahu wa wake yan boga ne oto oh, oto oh, shi sa da cire space ne <laughs> aina na aza yan boga ne ce a yau akwai magana akwai magana to lawa lan kai kai magana mu ji ko ya aka yi manzanni zuwan su kuri ya zama rahama na oh, mu za mu yi imani wasu mai rama ne gare mu eh, kai magana ma ba shi ba ne bayan Allah Allahu akbar Allah ya saka muku da alkhairi duba da ganin dama Allah ganin dama Allah ya iya bai aiko ba annabi bai aiko shi da an an bautata ma turun aka bautata ma gumki muka bautata ma shehannai muka bautata ma iyayenmu muka yi iya shege mu duk baki da muka kare ya iya bai aiko ba annabin sam ko ba ka ba sheye ne sheye azaba in Allah bai aiko ba annabi ya azaba ko ne zai kama shi in Allah ai Allah ya iya duniyan ga gabari da aka mai sabo bai aiko ba annabin sam gaba daya she mu ji tararara malam amma she kyale ya aiko ba annabi ya jawo hankalin mu mutume ya yafe mana abin ne sai zauna rahama ke ya iya yi maka azaba jiya na gaya muku annabi hud annabi salih yana gaya musu ku yi laifi ku yi zunubai kun keta addi kun musa kishin allah amma Allah ce in gaya muku ku tuba bayan kun tuban ba laifi ai na kawo muku misali wanda zai kwashe diamond gana ya kwashe zinariyan gana da komi shi aka kamo shi me kamata mai eh shi president ya ce ba komi kai dai abinda kai ba wai mun yi fushi bane muna son kaga ce kaga kara tuba kaga ce kaga kara wanda ma ke wurinka mun bar maka sannan ga sabo za kara maka <laughs> ka san ya ka ai jin kai ko ba jin kai to abinda Allah ya muna kenan wanda ba wani dan adam da zai muna wallahi dan adam in yayi kokari ya ce maka na yafi kun gane karatun ku amma ubangiji Allah subhanahu wataala shi ya halice mu ya yi abin da ya ga dama ya iya ya kama mu ya iya ya komi amma shi ce a'a a'a wama kun كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والله بام عذاب شمو أيكم منزو أما إن قداما كما دينا كنوك من والله يا عذاب zan tambaye ku in Allah zai azaban bai aiko mu waye sai tambaye shi kana tambaya shi a kara ka cikin azaban kana damuwa a kara ka ya kai shakka a kara ka kai ka dama idon ka kai ba a kara ka wanda zai daga hannu lafiya Allah ya aka aka shi ma kara shi in aka gama kowa da kowa zan tambaye ku waye isa ya je wurin Allah ya tambaya masu zuwa su tambaya an gama da su wallahi ko tambayan da kan shi ya guntu ya kusa da Allah to amma duk da shi duk da shi sai ce ba damuwa annabawan ku je ku musu bayani ku gaya musu abin da suke cikin nan kuskure ne ni Allah ina neman su dawo rakiya ni'imar da suke cin na su ci in sun dawo rakiyan kuma zan ba su gidan aljanna rama ne ko ba rama bane sai sa zuwa annabawa rahama ne shi sa Allah ya ce da annabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai ce thumma atani ara'aytum ala ara'aytum ko in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu gashi na Allah ya bani hujjoji ya bani dalilai wa atani rahmatan minu ajmana nubuwatan wa hikma ya maida ni ba annabi ya maida ni manzo sai ya ce me faman yansuruni min Allah in asaitu ya bani qur'ani ya bani dalilai ya bani hujjoji ya bai da ni manzo ya aike ni in zo in gaya muku wanga magana ku kuka lallashe ni kuka ce kada kun na marjuwan qabla haza ya salu atanhana an nabuda ma ya'budu aba'una kuna ta lallashi na wallahi magana annabi salu na nuna cewa sun lallashe shi kun sani ce ku sun lallashe shi mutumin kirki ne taba shi ba sauki bane kuma karatu ya tabbatar muna taba annabi salu ba sauki bane akwai mai wa'azi taba shi sauki ne wallahi akwai mai wa'azin taba shi ba lafiya ciki sam kamar annabi Suwala, mai mutunci ne mai daraja ne sun san taba shi akwai problem yasa sun taba zama ma suka yi shawara yadda za su yi su taba shi suka yi bayanan da in sun taba shi ma ga yadda za su amma kai an buga ka kuma ba wanda sai tambaya suka lallashe shi da suka lallashe shi shi ya ce yanzu lallashin da kuke yin ga kuna neman ku mai da ni domin kun da kun ce min kama ah, ah, ah, kada kun tafi na marjuwan kabla haza gabanin ka zo ka ta batun Allah kana batun akida akidan ga duka baki da kai mutumin kirki ne wato mai magana akida ba mutumin kirki ba ne yanzu muna so mu mai da kai shugaba ma'anan shi ne kamar in ka bari mu ne mun mai da kai shugaba shi ce yanzu lallashin da kuke mi ga kuna son ku bani masayi ku sa ni cikin harkokin ku baki daya sannan ni kuma in bar wanga da'a wanga yanzu in na bi na na shiga na shiga cikin mutanen gari kuka bani masayi ku jera na zauna sannan na bar da'awa na saba ma Allah ko ba saba na saba shi ce to faman yansuruni min Allah eh? in asaitu yanzu yanzu in ni na saba ma Allah na bar na Allah she na bi ku ku mutanen gari she na bi ku ku mutanen gara she na bi ku ku mutanen kuma shi she ni na aje na Allah to faman yansuruni min Allah yanzu tunda na saba mai akwai kamu akwai intikami in zai kama ni don na saba mai na bi wa cikin ku zai kama zai sare inni in na bi ku na saba ma Allah na yi na bar na Allah na ne ku saboda na ku nan shi ke ganin zai baku zaman lafiya kuna nema a zauna lafiya a bar batun akida kuna nema a zauna lafiya a yi kaza a batun akida na na kawar rabuwa yanzu in na bi ku na bar batun Allah in Allah zai kama ni ranar mutuwa ne ya aiko mala'ika mutuwa ko ya aiko min wani azaba ko ya kai bala'i gidana don Allah zan tambaye ku kunya ku zo ku ce Allah ba mu yadda ba kunya ko ku fi da ni ciki na jin ba magana mai bugun kwakwalwa kamar wannan duk wanda zai bi son zuciyar mutane ya bar na Allah to ina jin gadara darasi nan faman yansuruni min Allah in asaitu in asaitu eh, na saba ma Allah she na bi ku ku bani labari sarki ko kai ko baba ko wane ne man yansuruni wane ne cikin ku zai iya kwace ni hannun Allah na saba mai akwai shi ce tun da ba shi nan ba wanda ya isa barin ba ma Allah bi shi waga babban darasi ne shi manzo Allah ya ga da mutane wannan sun mai irin wanga abin shi manzo Allah ya ga musu to ana ga da malum ma'alus sunna gaba da limamai in kuka bar na Allah kuka yi gyare-gyare cikin na Allah kuka bi mutanen gari kuka bi mutanen kumashi kuka bi mutanen ghana kuka bi mutanen najeriya don akwai malamin da yana magana kasan yana yi ne don ya da mutane dadi wallahi hatta magana dr idris na wani babban malami yana wasu gyare-gyare ciki na duba shi haka oh, na ce i eh, allah mutane ba shi ka ga malami fine malam fine wallahi sun zuce mutane shi ba ta shi wallahi ga ilimi ga hazaka. ga sani sunna don mutane sun bata rai suna ta kuwa suna ta kuwa suna ta kuwa shi yasa saboda kuwan sunna duk maluma da kaga sun yi gyare-gyare cikin maganar Dr. Idris nga kuwan mutane ba su kai gyara to mu kuwan mutane ba abin da yake energy drink ne wallahi ba abin da ke ba ni ba abin da ke ba haushi cikin rayuwana ba abin da ke ba haushi ke bani takaici kamar wani na kuwa don in sake wani cikin da'awa shanga kamar ba karami shege kamar shi billahi azim ba abin da ke bani haushi kamar da'awan ga wani yazo yana kuwa an gani ba abin da saka shi abin da Allah kaddara amma akwai wayanda malumman da da ai kuwa wani yazo kan facebook kuma dakin shekewa ya doki ford ya aji ya yi kuwa shi bari ya raza na kai jagora malamin sunna da kasan san kitabu sunna allah ya rufa maka asiri sha mutum cikin ford ya raza na ka abin na da kai shi babban mutum fa yan kasuwa wani mai shi yana kasuwan shi ne ya yi sai ya kare shi ya rufe stone shi ya sa wallahi abin nan bai muna ba shi ma ne zo ya ce wallahi abin ne inda aka yi nan da an yi daidaiwa amma inda aka bi aka fadi shin nan a'a tun da daidai ne daidai ne ya kare ce muna daidai ne ko ba daidai ba ko ba ka ba dr idris abin da za ka gaya muna ne ya yi daidai ko bai daidai ba kurum kana nan ne ko kana nan ko ba ka ba in bai daidai ba fito ka ce bai daidai ba in ya yi daidai ka ce ya yi daidai amma maganan nan aka newo amma uslubin nan kawo ayan da zai wannan uslubin da ka faɗi yadda kai kake son nan kawo ayan da ya nuna uslubin kan nan ko ba ka ko Bari barin gyamu kun ga dr idris barin gyamu yadda allah ya halice shi kenan yadda yake magana kenan kai ba kai ka sake shi in kana son ya sake je wurin allah shi ka ce allah sake muna dr idris kai kuma yadda kake nan ba kai kai kanka ba yadda allah yi ka kenan sai sa wazin ga magana guda ne amma yadda muke aika sakon nan bai yi wa wai don kana jin dadin wani ni in komo da na yadda ga yawa ne ke yi bai yi nike kenan basa basa haka nike ko ba ka ba akwai wanda ke son wanga ko akwai wanda kuma ke so to jama'a to kaza akwai wanda kuma ke so to jama'a to shi sa aka yi su da yawa shi kawai ne ibin da ke so shi kawai ibin da ke so shi sabi ne yanzu da namu guda kika wani na cin kwadu wani na shan lemu wani na shan shayi wani na shan kwafi ka ce da mutane kar kowa ya sha shayi kowa ya je sharuwan gota kowa da inda Allah yi shi amma shi kaga mutum saboda sabon rashin tunani yana maganganun da hankalinka bai dauka eh maganan nan wallahi maganan nan yayi bari in maka kaga cewa yayi ka komo kai magana bayan nan ka ba mushrikan dama kenan maganan Allah ne magana akida ne in aka yi hushi saboda Allah ba jare-jare wani ya yi waka ya shiga cikin mutuncin Allah ina muku bayanin ga wallahi maluma uslubi Allah ya kama ku ku sa da ce Allah ya kama ku kaga shi wanda ya yi wakan nan da Dr. Idris ya masa raddin nan kaga kaga ina jare Dr. Idris ya mai raddi full da magana ya kare ko sun ji dadi har an bashi yabo ma an bashi lamban yabo yanzu aka an yabe shi wanda ya yi shirkan nan an bashi yabo ke shi mawakin na wai nuhu ko wane ne jamilu kaga shi ke yanzu an bashi an bashi award an bashi award kan ya shirka ya shirka kan ya shirka fa an bashi award to in masu gane wani allah sa su gane in ba masu gane wani allah kai ne sama allah ka dirkace su gyare gyare gyare gyare ka gyara murya saboda mutane wai don su ji dadin wa'azi barin ga maka ba usulubin da za ka yi su gane ba wani usulubin da zai jawo mutane abin da ke jawo mutane shine wa Allah Allah ke shirye da mutane shi sa annabi sa'ala ya ce "Fa faman yansuruni min Allah ai man yamna'uni min azabillah yanzu kuna neman in gyara kuna neman ku yi dabara wani kuma ya kira ka akwai wani shi ba fada yake yi ba wani yana kusa da kai ka gane ko ya lura kana jin maganar shi kwarai wani na kusa da kai ya lura kana jin magana shi kana saurara shi sai gaji to wallahi da abin nan dai wallahi shi zai doki soyayyan ko girman shi influence dawanka in ka gane ka taka shi sosai kun gane ku kaka mai da wasa wallahi domin akwai wanda akwai wanda sun zo da karfi ba su yawa akwai wanda akwai barazana ba su yawa akwai su da lallashi wani su da soyayya kamar sa'ad ibn abi waqas man shi ta ne ta doki soyayya ta yi mai ta ja shi kuma barin gya miki inda na kai nan fa ba batun kuma bane ba batun cin ko ke kin ci ki sha ba ki ci ba ki sha kin mutu ba ki mutu ba yadda kika ga dama ki ina tare da Allah ba abin da ke bani haushi kamar wani na ganin kowan shi ko dabarar shi ya influence da wanga be influence ka gaji ka bari to inda an samu maluma duka haka ake to da magana ya kare da magana ya kare akwai ya yi magana jiya a razana da shi mali ko kuwa shi ya zo ya ce to to to to to na ai ba hun toto hun toto yanzu ka ciyar da su dadi allafa to shi na nabi sa'ala ya ce kun na ciyar da ku dadi allafa ya allah zai in allah zai kama ni kunya kuya ku fi da ni to wato nan ke nuna cewa ashe annabi salu ma shi na bawa ne daga cikin bayin allah zai yi alheri ya samu alheri in sharri ne shi mai me ai Allah ya ja da annabawan nan walau ashraku la habitu anhum ma kanu ya'malun to wanga shine sakon annabawa faman yansuruni min Allah sai ce me in asaitu in asaituhu in na saba mai to yanzu wane ne cikin ku zai iya da ina son ba ina son yanzu mukaddara zan bi ku ku gwado min masu karfi da ranar da Allah zai kama ni ku gwada min wanda za su shiga tsakani da Allah <laughs> ka san akwai hikima ko kasa akwai hikima ya ce yanzu ni na amince ba komi mukaddara zan amince amma yanzu da ku gwada min wani babba ko wani samari ko wani group ko su masu wayo cikin ku wannan ran da Allah zai kama ni su group na kwamitin da za su kwace ni hannun Allah kenan ku kawo su shece ne فما تزيدونني غير تخسير أي بمعنى لا أحد ينصرني من الله إن عصيت واتبعت سيتي فما تزيدونني غير تخسير أي كو بينكو بي كارا من كومي شيخ سارة والله بينكو بي كارا من كومي شيخ سارة بين الله نبي شيخ الماس فما تزيدونني غير تخسير تفسير من التفاسير والتفسير يقول أي فما تزيدونني غير تخسير لكم ai ba abinda ma ku kuke abinda kuke fadin ga bai kara komi shai dai kasaran ku amma ba wai ni ni ni in fita hanyar Allah zo shai dai ku ku tafiya ma ba wannan fama tazidunani khayra takhsir wallahi wallahi in nabi ku ba abinda zai komo cikin rayuwa na shai kasara kasara bi ku yadda kuke yi in kai gaba Allah <laughs> ai na kasara yace ba wallahi ni na sa Allah fiye da kuke tunani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu nasan Allah fiye da kuke tunani in ya kama ni ba ku iyawa in na bi ku tabbas babu kwankwanto hasara ne gaban Allah ka san anya ana dautin ko hasara ko ya ce hasara ne ce sa zan gaya muna gaba daya duk wanda ya compromise tafiyan kitabuwar sunna samarin sunna dattijin sunna yariyar sunna mace sunna malamin sunna in ka compromise to wallahi ba su su kwace ka kuma gobe tashin ta kai don hasara ne akwai gewa da suka compromise tafiyar sunna saboda mutanen kuma shi wallahi wani saboda tafiyar kuma shi ya za a iya zama wa kuma shi ya za a iya zama cikin manya manya na kuma shi don Allah Allah ya baka kitabu sunna bai fi wani girma da ke cikin kuma shi gaba ai na ran sai da Allah ba wani ni'imar da ke kuma cikin kumashin da ya kai tafiya ahlus sunna wal jamaa ba wani abu mai daraja cikin kumashi da ya kai ahlus sunna wal jamaa wallahi kitabu sunna ya fi komi wurin mu mu abin da ya fi nuna daraja kenan wani kuma ba abin da ya fi mai daraja kamar disco disco da ke cikin kumashin wallahi wani wani kuma ba ba da ke cikin kumashin ga da ta wani ba abin da yake jin daɗin shi cikin kumashi kamar ranar taro asabar da lahadi ku gane wani buki yana jin daɗin buki to mu alus sunna wal jama'a mu ba abin da ke burge mu cikin tafiyan kuma shi da gane gabariya da duniya gabariya kamar tafiya aqidatu alus sunna wal jama'a da gaske ko muke bari wasa ba Allah kuma shi da shaidan wallahi mun yamu muyi gaba da kowa kan wanga mun yamu muyi gaba da kowane sarki ko sarkin zango ne mun yamu muyi gaba da shi saboda sarki ya doki hanyar shi mu ma mu me mu doki hanyar mu kuma in muna so kanmu ga musam har mu kai gaba Allah sannan bayan shi kowane sarki in shi yana garin darajar sarautar shi mu daraja to shi ma ya kamata ya daraja tafiyar mu na ahlus sunna amma shi ya ga darajar tafiyar shi wulakanta mu na ran da Allah baran baran ne hamu kai gaban Allah ba wani abu da zai sa wai kaman wai wai kai kujeran kannan yafi tafiyar sunna ba wani kujeran sarautan wani zango kuma shinga da yafi kujeran tafiyar ahlus sunna jamaa wallahi alazim billahi alazim bashi domin kun ga ahlus sunna jamaa shine me alkitabu wa sunna shi yasa kakai tunani kaman ka iya ka doki wani abin da Allah ya baka na duniya na daudan duniya ka raza na tafiyan ahlus sunna wal jamaa wanda suka yadda kai wannan wallahi su kansu san darajar tafiya sunna ba amma mu nan ga daru hadith da ikon Allah ba wanda sai raza na mu sha Allah sha Allah sha Allah kuma an gwada wallahi an gwada bai yi ba wallahi in Allah ya dauka ka baka alfahari ne in Allah ya rufa maka asiri baka alfahari ne to amma an gwada bai yi ba muka yi zaman lafiya an gwada akwai sarkin da ya nemi ya cutar da mu cikin kuma shinga muka mai fito na fito muka mai duwa mun muka mun mai duwa mun mai ne baran baran ina muku bayanin ga ko sunan mu ya ji mamala yana yana duka ma sunan mm. eh, ya san ba ya san ba ta fata kwana kuma shanda muka bari ga jama'an duniya duka ana kallo muka mai wannan fito na fito da. eh Allah ya ce man yartadda minkum andini. dini fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna sai ce azillatin 'alal a a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im in ka daraja mu wallahi in ka daraja tafiyan sunna in ka daraja tafiyan sunna ko da kai ba kowa bane to kai ne daraja ne cikin mu mun fi kimanta sunna da komai fa shi yasa ranar da shugaban kasa ya bullo shi ya a shi ya aiko a kirawo shi ya aiko a kirawo mu yace mu zo muka zo ana gaishe gaishe kowa na tashi na ce a'a ni dai bai yi wan tashi mu mutum ina zaune muka gaisa ya wuce na wuce shaida mu su karnuka karnuka karnuka karnuka karnuka to billahi alazim kaga wancan nan wanda na je na yin nan ban san ma aka zai faru ba ya ya ya zo ne gaba daya ya girse ni ne balantana yanzu <laughs> na ransa da Allah ba wanda isa shi Allah in ina kafe kamar wurin zan mutu kan kujera na in ka gaishe ni mu gaisa in baka gaishe wuce ka ban wuri inda nake ina saye mu gaisa a saye ina zaune mu gaisa a zaune kai da kace anya tashi tashi ni Anas ban tashi kai da wani kwane-kwane zai bar ka tashi tashi ni ban tashi dai shugaban ya yi fushi balantana shugaban siyasa ai shugabannin siyasa da kuke gani ba su fushi kamar karuwai suke karuwa ta fushi da kowa <laughs> wallahi ba su fushi su kowa abokinsu ne <laughs> domin <laughs> ai su shi ake ce musu politicians ha zai yi yadda na zo nan bai mai bo ya damu a mace to kada saboda vote bari mu tafiya na ko ne shi sannan sun ku gaya in gaya muku duk abinda Allah ya ba ku abinda Allah ya ba ku cikin rayuwa ku doki addini ku ku shawara da shi da nayi me ya same ni wani abu ya sami na mutu ne karnuka suka yi kuwa suka yi kuwa haushin karnukan nan don Allah ka jiwo in yanzu haka girgije zai wuce shekare na wow wow da Allah girgije ya ji to haka nike jin haushi masu haushi kaman kare ne ke yi ma girgiji haushi iban jin komi ai ku da kanku kun san ma ban jin komi domin in na komo back in zan yi ka san ban ji komi ba domin abin da zan yi ya wanda yake ya wuce amma duka kan tafiyan sunna ba mu san mu take haki wani inda muka san mun take haki wani mu yi iya gwargwadon mu mu gyara amma inda muka san Allah ne ba wanda ya sai fi da mu kai samu muna rukun ubangiji Allah ya kare baki daya wallahi wanga jarabta yana cikin rayuwar kuduka baki daya shi Allah ya tantu kuduka she ya gani za ku bi mutane ne ko za ku saba ma Allah ne shi yasa annabi su Allah ke ce musu in na bi ku na yanda kuke so in Allah zai kama ni yanzu misali in na tashi mai ran da Allah ya tambaye ni me yasa ka tashi mai don Allah president ya kwace na Allah yaya shi na shiga fadin sarki ana duka ma sarkin zango kowa na ma sarkin zango sujada shi na mai sujada shi Allah zai kama ni sarkin zango ya kwace ni Allah shi ne fa man yansuruni min Allah in asaitu fa ma taziduna ni ghayra taqsir ka ku yadda wani ya doko sa ko kuma sanci ya rinjayi sunna ka ku yadda ku bar sunnan ku ya rinjayi me ya rinjayi kuma sanci saboda sunan nan shi zai kubutar da ku ranar mutuwa shi zai kubutar da ku cikin ramin kabari in kun siya gaba Allah shi zai kubutar da ku shi sa ina gaya muku samari saboda Allah sunna ba kan wallah samari bari ga ku misalin sunna kuma Allah ya fadi manzo Allah ya fadi duk dan sunna to ga inda sunna yake kaman garwashin wuta ne aka sa hannunka akwai sauki shi ka kana haka kana haka kana haka manzo Allah ya ce in baka yi hankali ba shi kayan amma ka kama ka kama ka kama ka kama har ya sanyi ka kama abinka manzala ce kal jamara manzala ya ce shi sa Allah kare mu baki daya wallahi ba wanda muke ma girman kai shai dai shi yake ma tafiyar suna girman kai kun gane karatu domin mu wanda muka siya mu inda muka je muka siya nan mun siya bayan qur'ani da me da hadisai ne kai kuma kana son rawaninka da kujeranka ya fi kitabu suna yayi wanga message ne kowa ya gane in ka fahimci shikenan kaga in ka gane kan mu gamu shikenan in baka gane ba kuma muka gamu ka gane ne eh muka gamu ka gane Allah sa mu gane shekaran janna kallo dai daga cikin malumman mu daga Kano ya shiga fadan sarkin Kano ya taka ya taka ya kai kai ya kai ma sarki ya tashi suka gaisa dala zan tambaye ku ai kan ya shigo nan ku duba video nan da kyau kun ga mutane na ta sujada suna ta sujada suna da shi na wucewa ya wuce ya wuce ya wuce shi yasa masu gaisuwa biyu ne wayansu su yi sujada shi ya mika hannu don Allah wannan suka yi sujada na wani abu ya same su wani ya buga su shi ma da ya mika hannu wani ya buga shi shi yasa mika hannu kowa bai bugun ga tun da shi ba buga shi ba shi mai sujada ya yi kai ma mai mika hannu ka yi amma ka mika mai hannu ka saya straight ka yi saboda Allah ya kare ka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 da aka yi gwagwarmayan aka yi gwagwarmayan ya ce musu ya komi abudullah malakun min na gayu ya yi wannan su ma suka ce kaman ya salih kad tafi na marjuwan qabla hadha atanhana an na'bud an na'buda ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakin mimma tad'unana mimma tad'una ilayhi murib malam da yi wazi yi wazi suka kiya yi suka kiya yi suka kiya sai suka ce to salih yanzu kana inda kake mu ma muna inda muke ka kiya kana wazi yanzu ba mu aya alama da ke tabbatar da cewa kai manzo ne kai daga Allah ne ba mu wani abin da ke nuna cewa lalle Allah ya aiko ka she ya ce to naji me kuke so annabi sala ka ce allah ya koka ya ce eh allah ya koka to yanzu wa yi muna bayanin wani abu da ke nuna cewa kai annabi sala na allah ya aiko ka shi annabi sala ya ce to naji me kuke so shi suka ce to zo mu ce allahu akbar zo mu je shi suka taka pop pop ana tafiya sannu a hankali ana tafiya sannu hankali ana tafiya sannu hankali ai na ja muku suna fasa duwatsu ko ya dusi yake in na ce dusi mutumin kuma shi ka ji in na ce dusi da da tudu nike mountain ba mountain da ba su sagawa su yi gida ciki sabi zauna samu ka zauna kaji zauna wurin ka tashi sai na ce ka tashi ba mountain da ba su fafasawa su yi gini da sun je mountain gayin gini ciki mountain gayin gini ciki mountains nan duka they've already constructed in those mountains Shey dai mountain guda they couldn't they couldn't construct they couldn't penetrate why because mountain nan hard rock ne solid rock ne bai tabuwa sai ga jonga mugun dutse ne ba ta bashi an yi kowa na ce a dutsen ga kyale shi dutsen ga kyale shi Shey suka duki annabi sallallahu ana tafiya ana tafiya ana tafiya Shey suka kai shuro na dutsen dutsen da kowa ya kasa suka ce salu ya ce eh suka ce kaga dutsen ga wai eh muna son Allah ya yi koka ya ce e kai manzo ne eh, muna son dusin ga ya sage biyu bayan ya sage biyu ya bude ya bude mu ga gashi ya bude shannan sale ya ce e na ji ya ce in ya bude na shek taguwa ta fito ciki rakumi namiji ne rakumi ko na mace taguwa camel camel da fito ciki she suka ce kuma nakatun ashira ashira allahu akbar she wani izgili ake yi she wani ya daga kafa shi kadan babban mutum babban mutum sau da rashin kunya ya daga kafa shi yana tusa ya yi tusa shi ya hankalin mutane lafiya shi ce in za ta fito nan ta fito tana da ciki kuma cikin nan muganta jikinta na rawa za ta yi nakuda ta haifu ah, wani kenan Allah haka dalla taguwa ta zo da ciki she ku san me ciki ba wai da yawa ba guda inda sun ce taguwa miliyon sha ga kamar suna son su raba ta ma taguwa guda wato a ta cikin kafirci mutum ya kafirce ma bai da hankali sai sa muke mu mushrikai magana Allah ya magana su ya magana su shi ce mai afala taqilun mushrikai ba su hankali farkon rashin hankali shi ne da ya rasa gane Allah shi inda rashin hankali ya tafi inda hankali ya tafi kenan inda ya soma kenan barakallahu fika inda ya soma kenan wanda ya ajiye Allah ya bi wani billahi azim ko ya fi kowa kudi kuma shi game da hankali bai da hankali suka ce dusin ga ya bude annan su nan in ya bude tabuwa shi wani ce a jira jira jira jira jira jira jira taguwan ta fito tana da ciki wata goma kuma ta yi nakuda ta haifu muna kallon ta sai suka fashe da dariya sai suka saya ah! <laughs> a lalle ba hankali bagon je sai bumfuna ba hankali ke allahu akabar kai akabara ma allah allahu ke ne sha nabi sallallahu alaihi shi ya daga hannu suna sa'adu lafiya shai daga ce ya Allah sun raki cewa in ka bar taguwa ya fito cikin wanga dutse mutane na ne na san wanga na san su na san su in ka bar taguwa ya fito cikin wanga dutse dukan su sun imani oh annabi sala haka sai ce eh Allah bin suka fadi kenan sun imani ce Allah su suka min alkawari sun imani to in ba su yi imani ba wani abu ya biyo ba Allah ya ce eh sun min alkawari su yi imani insha Allah ce to shikenan salu me kake so kin na so dutse ya bude bakin shi na sauka shi dutse ya sake tarararara suna kallo ba je gida ba da manya da yara ba wayan ta da special forces ba wayan ta da special elders bari a kasa ne zai abu kamar nan ga zai abu sha ce a bar elders te elders ba su ba eh taro akai sosai da manya da sarakai da wawaye da masu hankali kowa na nan kowa na kallo malam gaba kana jin tarar malam shi ya gudu tun da suka yi rayuwar su duka dutse na sun yi sun kasa amma annabi sala bai je da wani cisil da hama ba kaga bai je ya da cisil da hama ba addu'a yayi kan ya sauke hannunsa shi ya bude shi sa kai da kake cewa wai ba annabe na addu'a yana shakka wali bai shakkan na iya kake yi ga bakin annabi ala na sauka dutse na budewa makaryacin banza shi kenan da shega sha bude da ya bude suna jira suna jira shega ta guwan tana fitowa kana ji ta ta ta shega ta fito da ta fito shi ta irin kuwa ta irin aushin ta irin kuwan ah, rakumin da ta yi shi malam shai ta yi aka tana aka malam kowa na kallon ta tana nakuda tana nakuda tana nakuda shai kuma ta yi fita guwa ko sayayya ga shan sai addu'ar manzo ba annabi an tijaniya an ce muku wai ba annabi na shakka to gashi addu'a ya saba dutse ai shi mai magana wai shi ma wali ne to bar mu kai ka wurin tudun kwakwa ai ba ai magana kai can ce malam mu je mu gwada shi ba annabe ya yi dutse ya sage ya fito to malam kai ma mu je kai ba ma wani ba kofan gidan kanno muna son kai addu'a gotan kai sage biyu gota gota wallahi na ranse da Allah na ranse da ubangiji Allah ba addu'an da zai yi bai da wani addu'an da zai yi ma hankaci fuga yagi hankaci fuga wallahi ba baka kuma kuma na iya bashi ma wallahi bai yaga haka bai yaga malam bai yaga karyan banza karyan wofi mu da ku ne nan haka wallahi ku an ma bai yaga wallahi amma nabi sallallahu ya haka kai sauko ga taguwa suna sai malam suna kallo akwai wani babban babban ya ce kai annabi sola ni dai ashadu allah ilaha illallah na tuba babba babba ne cikin sosai ya ce ni na tuba jikinsu ya yi sanyi a yi kalmar da kowa ya cikin shi ya yi she ya ce musu ya kaumi ya ku mutane na taguwan gaba ta kira kanta ba allah ko bai ce zai kawo taguwa ba ku kuka ce taguwa ta zo suka ce haka ne shai ce musu ne hadhihi naqatullah yace wanga taguwan Allah kenan laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum yace tunda ta zo taguwan Allah ne zaruha ta'kul fi ardillah ku barta Allah ya ce in gaya muku kiwon ta ba shi hannunku ba ta kiwo gonanku ba ta zuwa ta sha ruwan gidanku suka ce to to mun ji she ya ce amma Allah ya ce in gaya muku rafin kunnan rijiyan garin ganna rijiyan in ta sha yau ku sha gobe suka ce salu ya ce e eh, abinda Allah ce in gaya muku kenan taguwan nan ya ce in gaya muku yanzu haka taguwan nan in yau ta zo ta sha misali yau na rana misali zan muku yau na rana yau laraba yau wednesday ko to misali in ta sha wednesday shi ku sha thursday wato shi suka ce ranar wednesday ita kade ya ce ita kade tun da safi haddare. she in gari ya waye ranar alhamis ita ma da ta je ba ta sha ita ba ta zuwa wurin she kuma ku sha wanda ya kira hadari sun sun da ya kira hadari ko ruwa kai she ce na katullahi lakum aya fadharuha ku barta ta'kul fi ardillah Allah ya ce in gaya muku fa he ku kyale ta ba cikin kasanku ba ba cikin dukiyanku ba ta fi ardillah naqatullahi ta'kul fi ardillah kun ga karatu a shi sa qur'ani baka bishi da basira baka ganewa Allah ya ce hadihi ita wanga taguwan nawa ne ne don Allah nawa ne ne shesa kubarta ku ta ta'akul fi ardi me shesa taguwan Allah za ta ci cikin kasan Allah akwai fana ciki she annabi sallallahu alaihi amma Allah ya ce in gaya muku abu daya ranan da ita ta je ta sha ruwa, ta zo ta saya Allahu akbar in ta saya she ta bude kafanta in ta bude kafanta kun ga nonon nan nonon sannan yan garin duka kowa na kawo galon yana ba yana ba har sai ta cika gidan kowa kakaf sannan shi kowai tafi dan ayi ni ma ko bai ni ba ai uslub an ba su uslub da rasu su gane ko ba ba su uslub ba shi sa wato ku in suka sha ruwa yau gobe sha su sha me in sun sha ruwa yau shi gobe su sha me don Allah zan tambaye ku in akwai uslubin da ke bar mutum ya gane gaskiya akwai wanda ya kai amma me ya faru sun yadda ba su yadda ba malam umar wa ya kauni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 yau ramadana na da kwana daidai 21 muna da marayu da ya kamata mu tufatar da su mu sa musu kaya ranar sallah rigan kowane maraya guda 400 ghana cities sauran kwana tara ranar idi ba abin da ke burge yaro ba abin da ke kwantar ma yaro hankali da nawa da naka duka kaman kayan sallah in ya ga kayan sallah ma kwanci hankalinsa daban ne amma yaran da zan muku maganar su ga cikin lokacin ga babanni su sun mutu mun je mun bisa su yanzu sallan zai kai ni da kai duka mun iya gwargwado wanda dai sai ya sai wanda dai sai jallabiya ya sai wanda dai sai shadda adinka an sai wanda dai sai takalmi ya sai kowa ya sai yanzu tambayan da zan muku shine yaran da su ya mutu suka suka mutu suka bar su nan nasu wa zai wa zai taimaka ga yaran wa dai sai jallabiya mai san jallabiyan ya mutu mun bisa shi yana tafo sabi zauna mai san jallabiyan ya mutu yana kwance mun bisa shi mai san takalmin shi ma ya mutu mun bisa shi wanda zai da akwai yaron da da da an shiga watan ramadana da kwana biyu da kwana biyu ko kwana uku baban zai kashi wurin tela ya kashi wurin tela a musu dinki ai komi a kare biyu uku mala a zo yana yawo shi amma na muku bayanin ga baban ya mutu yanzu ma ba batun batun dinkin ba na ci ma na gagarar su balle kayan sallah yadda baban shi ke dinka mai kayan sallah aka wayi gari ya mutu ya zama rayan nan haka yaran mu wata rana yaran da muka duddunka musu kaya sawa'un kana amerika ne ko kana ghana ne ko najeriya duk inda kake yaran da muka diddinka musu kaya cikon ga shekaran ga akwai ranan da watan ramadana da ya saya ba ka ba ni mu dunka ma yaran kaya su ma sun zama rayu to Allah ce mu tuna da wannan ranan nan kan yaran mu Mu ji kan wanga yaran domin in wannan ranan ya zo shi Allah ya tuna da abin da muka yi mu ma rufa ma yaranmu asiri Allahu akbar rigan maraya bayan Allah in ka ba mu 400 Ghana series ko yaya dabaran da zamu yi duka an tufatar da shi a bashi takalmi kuma ba zallan taimako bane in ka iya ka taimaka ma maraya manzo Allah ya ce a gaya maka ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ni da kai haka da mu zauna cikin gidan aljanna in ka taimaka da maraya duk damuwan da kake da shi kana neman arziki ne kana neman lafiya ne yaranka na cikin matsala ne taimaka da maraya kai tawassuli da shi duk abin da kuke nema wurin Allah ku doki taimakon marayu ga ku yi tawassuli da shi ba mu 400 Ghana cedis yaro guda in da kai biyu 800 Ghana cedis in da kai uku 1200 wato daga nan ma yan mu da ke kasan turai nan inda za ku ba mu 100 dollar 100 dollar yan america in ka ba mu 100 dollars mun sai ma yara uku kaya 100 dola kudin ka fa ya sa ma yara uku kaya marayu wanda zai iya jawo maka kudi fiye da 100,000 dola zai iya jawo maka alkhairi shiga gidan aljanna Allah ya ma yaranka albarka ubangiji Allah ya maka arziki ya baka lafiya ya kuma ninka maka linkin balinki gobe kiyama kai da manzo Allah da iyalinka cikin gidan aljanna akwai abin da ya kai wannan bai Allah ina roƙon fidda kudin na da wahala yana da wahala amma in kai imani da Allah in kai imani da Allah ka yadda da wanga tafiya ka yadda da sunnan manzon Allah wallahi ba Allah a bai razana da kai shi yasa rigar maraya guda ina rukun 400 gana series su biyu 800 eh, eh wanda ke wanda suke turai 100 100 ko na kaga 100 dollar kan nan yi riguna ya yi du zuwa uku 100 pounds na haka nan 100 euro nan kuma haka nan sannan kuma nan kasar ghana in ka ba mu 400 mu yi guda in ka ba mu 1002 mu yi uku in ka ba mu 1004 mu yi nawa fudu in ka ba mu 2000 yara biyar duba in ka iya ka musu ka kare je ka zauna ka ce allah yara biyar ga da ni dinka musu kaya yaro gudan ga da dunka mai kaya Allah ga biyan bukata na gashi nan ina tawassuli da shi Allah ka biya min bukata in kai wannan zauna kurun kai jira Allahu akbar wanga ne sakon darul hadis zuwa gare ku to kullum mu yi magana haka kuma ya ya ya yi ban sha'awa kwarai wani ya ce malam ni na fa na ba maraya guda wanga ya ce ni ma na ba maraya guda wani ya ce ni ma na ba maraya guda ya yi ban sha'awa kwarai sannan ku kabbara ma Allah Allahu akbar Allahu akbar wani bai da 400 ce ce malami na ba da 50 wace na ba da 20 wace ce na ba da kaza shi sa kai ko wan cd ne do kika bude kofa da shi Allahu akbar ko nawa kake da shi ko nawa kake da shi dauki abinda Allah ya sauke maka wan cd ne ka ce malam gashi 20 ne 50 ne kowa duba abinda Allah ya sauke mai in zaka tura ne kan mobile duba duk abin da kake da shi Allah ya baka kana da 1 cd kana da 10 Ghana cd kana da 100 Ghana series 400 Ghana series 1000 Ghana series kai kana turai ne kana kallon mu kuna da biyan bukata dewa yawa kasan turai kuna da biyan bukata dewa wani ma Allahu akbar wani yanzu ma na tuna wani ya ce shi ma da addu'a nake so yaron shi batun takarda batun takarda yana fama yadda za a yi takardar yaro kun san turai batun takardun daban-daban ne ya ce malam abin an an je nan kaza in an je nan kaza in an je nan kaza shi sa malam muna son a yi addu'a ubangiji Allah ya sa a samu wannan abin shi sa muna rukun ubangiji Allah takaddan da za yi wannan yaro ya samu takaddan Allah ka bayyana shi ubangiji Allah ka sa ya sauki ubangiji Allah ina rukunka Allah kai ne Allah ubangiji Allah ka sa yaro ne ya samu wannan takaddan ubangiji Allah ka sauke yaro ya samu wannan takaddan bayan Allah fi sabilillah kusa hannu aljihu ku taimaka fi sabilillah Allah saka muku da alkhairi yayi ma rayuwanku albarka annabi salih annabi salih taguwa ta zo ga ta nan yanzu su biyu ne da umman da ah, ɗanta ko ɗanta ga sunan suna tare shi sa annabi ya yayi magana yanzu abin da ke gaba shine tambayar mu shine sun yadda amma zan ja hankali ku kan gobe mu zo yanzu zan tambaye ku sun yadda su sha ruwa gobe kuma dabba ya sha bayayya su da dabba suna bayayya in suka sha shai dabba ya sha in suka sha shai dabba ya sha na je jawon ku ne kadan sun yadda a ah, gobe mun gani insha Allah Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin nastaghfiruka wa natubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka imanan kamila